ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Ƙarfen ƙafa kashi na goma sha takwas. Salati umar da dakta suka ƙara yi, ya miƙe tsaye yana wuce. Wannan ai dole a ɗauki mataki, don ba jaka aka aura mishi ba. Jahili ke dukan matarsa. Dan an aura miki zaɓin ki, ba yana nufin za a kyale ki muna ji muna gani ana zaluntar ki bane. Ki faɗa shi Khalid din? Ta girgiza kai a tsorace. A adan Allah kar a faɗa mishi Babu dakta saboda hawan jinin sa Warai ta ba su tausayi. Da haka ya ce da Umma ta maida ta gida sai ya nemi Aliyu sun yi magana. Hakan ya ramla daɗi. Babu dakta ya karɓi lamba Aliyu. Daga nan suka wuce gida suka bar shi a ofis. Amra ta sha mamakin ganinta a gidansu. Sai dai ta tsorata da yanayinta. ba ta son yin kuka a gabanta, don haka sai ta shige ban ɗaki da zammar yin wanka, ta bige da kuka, kukan tausayin aminiyarta. Ta fito ta same ta kwance tana kallon wayarta kamar mai jiran wani abu. Allah ya sa ba kiran Aliyun kike jira ba. Ta ajiye wayar, ta dube ta gami da gyara kwanciyarta. Murmushi kawai ta ba tare da ta tanka ba. Dakta ya ce ya kira Aliyun, ya ce ya zo yana son ganinsa. Ya kuma faɗa masa kina nan gidansa. Ya ce to, amma kin ga har tara bai zo ba. ina da tabbacin ba zai zo ba yaron nan. Umma ke magana cikin takaici tana duban Ramlatin. Ita dai ta kasa cewa ufan banda tauna abincin da take kamar mai cin magani. Amara ce ta taya umman da takaici har ta bata labarin abin da ya musu a gidan. Ita dai bata saka baki ba. Karshe umma ta yi musu sai da safe ta fita. Ramla ta ɓallo magani ta kora da ruwa. Cikin sa ɗauke mata hankali daga tunani, Amara ta ɗan jata da hira abin da aka yi a makaranta yau. Har ta fito da hand out tana yi mata bayanin da za ta gamsu. Ranka ya daɗe, cewar Malam Musa bayan ya rufe ƙyauren gidan. Abba wanda shigowarsa kenan daga masallaci ya dakata gami da dubansa fuska a sake. Ya aka yi Malam Musa? Malam Musa ya ƙaraso ya ɗan rusuna kaɗan. A gafarce da alaji, farko na so na shiru saboda yanayin jikinka, to kuma kaga ban san halin da shirin na zai jawo ba. Abba ya gyara tsayuwarsa, faɗi kawai Malam Musa, me ya faru? Malam Musa ya sauke ajiyar zuciya. Ɗazu da ranar Ramlatu ta zo fuskarta duk a kumbure, bakinta da goshinta na fitar da jini. Yanayin dai babu kyau, don na ga har ɗingisawa take, kuma Ramlatu, ta zo gidan nan? Hatsari ta kome. me? Me yasa bata shigo ba? Yadda aban ya ruɗe ya tsorata Malam Musa, har ya na sanin furtawa. Wannan yasa cikin rawar murya ya ƙarasa. Ta tambaye ni kana gida na ce mata eh, sai dai baka jin daɗi, hakan yasa ta fasa shiga ciki. Aba ya dafe goshi yana salati. Haba Malam Musa, Me yasa tun ɗazu ka sanar da ni ba? Bai saurari kalamansa ba ya koma cikin gidan da sauri. Ganinsa a hargitse yana kwala hajiya kira ya kaɗa hanjin cikinta. Ta miƙe tsaye tana tarbashi. Aban yara lafiya? Mu kullum mota zaki bani. Ɗauko da sauri, Ramlatu ba lafiya. Ta zo gidan nan ɗazu. Yayin da ya rikice ita ma sai ta ruɗe. Ta kama shi ta zaunar. dan Allah ka samu nutsuwa aban yara. In sha Allah babu abin da zai samu Ramlatu. Ka nutsu, bari na kama ka mukullin. Zama yana ajiyar zuciya akai-akai kamar wanda ya gudu. Ɗauko min, yi sauri, yaran nan kashe min ita zai yi. Cikin sauri ta shiga ciki bayan ta ba Aisha umarnin kawo mishi ruwa. Maimakon ta ɗauko mukullin, sai ta ɗau wayarta ta shiga kiran Munir. Amma kiran dakta ya shigo ya katse mata yunƙuri. Sai ta hakan ma faɗuwa ce ta zo daidai da zama. Ta ɗaga gami da sallama. Bayan sun gaisa ya ce ta bashi abba. Don Allah dakta ka lallaɓa shi. Ya rikice an ce mishi Ramla ta zo ɗazu. so yake yi tuƙi. A'a, ki ce mishi tana gidana, ba ni shi mai magana. Jan haka sai ta mutu da mamaki. Kina ina ne Rabi? Ba ki gani ba ne wai? Ganin Abba ya shigo har sana'a da kice, ta sanya mishi wayar a kunna haɗi da faɗin. Dakta ne, ku yi magana. Nan dakta ke sanar masa Ramla na gidansa. Ya faɗa mishi ya kwantar da hankalin shi, ba wani abin tashi hankali ba ne. Dare ya yi, ka zauna don Allah. Gobe da kaina zan kawo maka ita a yi magana. Abba ya shiga jinjina kai kamar yana ganinsa. Shi kenan dakta, amma faɗa min, sakin ta ye? Abu ya ƙara shi zuciyarsa a karye. Ko da a ce bai san Aliyu, a rayuwa baya fatan yasa ta yi aure ta fito har a dinga kirga mata aure. Tausayinsa ya ratsa dakta. Bai sake ta ba alaji, kar ka damu don Allah. In sha Allahu gobe da safe za mu shigo. Abba ya ta godiya har sai da dakta ya katse wayar, Dan bai ga bambanci tsakanin Amra da Ramla ba. ya ɗago ya duba hajiya sannan ya zauna akan kujera. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na san dukan ta yi, na san za a rina. Ramlatu kadara ki kenan, Allah ya shirye shi, ya kawo miki lamarin da sauki. Hajiya ta amsa da amin. Ɗakin ya yi shiru, ba ka jin komai sai shi sheƙa kuka ramla. Jikin abu ya sanyi da jin abin da Aliyu ya aikata a yasa Ga duka, ga kuma ƙwatar dukiyar da take mallakinta a yanzu. Anya wannan yaron zai zo? Faɗin dakta, wanda ransa ya so ɓaci da shirga su da Aliyu ya yi. Shi ma abu ransa ya ɓaci. Ka rabu da shi dakta, idan ma ba zai zo ba za ta koma. Kawai dama so nake zo ɗin don na gargaɗe shi akan dukan. Ba jaka ba ce. Hajiya dai ban da mm, ba abin da ta ce. Ita kuwa uwar gayya yanzu kukan ma ya kasa fita. Ta yi shiru kawai tana kallon kafet da kumburarrun idanunta. Har aka kwashe awa ɗaya dakta ya miƙe masa sallama zuwa wurin aikinsa shi ma abu ya miƙe shirin fita duk abin da ke faruwa ke kika ji a kan ramlatu gashi nan tun ba a je ko ina ba kin fara girba abin da kika shuka kin buɗe baki kin nuna namiji ƴan uwanki ba sa son shi kin jawo kanki da kuma iyayenki raini kin kafe akan lalle sai yaron nan yanzu ai gashi nan aure ko shekara ba a yi ba an so mu jibgar amarya ban kuma san me zan ce ba hajiya ke magana a zafafe sai kuma ta miƙe ta bar falaran tana ƙona. Ramla ta yi shiru tana tauna maganar hajiya. Tabbas ko mai faru ita ce salasa. Wani duka, zagi, cin mutunci da aka yi mata kafin aure. Babu wanda bata faɗa Aliyu ba. Asali ma shawararsa take bi, take aikata duk abin da take aikatawa. Shi yana zagin nasa ‘yan uwan ne a gaban ki? banda iyayen muhibba da suka ɓata ransa? Faɗin wani ɓangare na zuciyarta. Tabbas ta sani, ko batun ‘yan uwansa za ta yi, zai ce baya so. ta share su tun da shi za ta aura ba su damu da shi ba amma shi kan bai yadda an wulakanta su ba sai ita ce wawuya ta saki baki har ya raina mata ‘yan uwa sai a sanan ta ji hawaye sun zubo mata na yi wa kaina illa da kaina ta furta a fili da kyar ta miƙe ta shiga tsohon ɗakin su wanda yake mallakin Aisha a yanzu. Ta kwanta tana tunane tunaninta kafin wani wahalallen bacci ya kwashe ta. Tana gidansu, ya faɗi cike da tsawa ganin abin lana neman ta takura mishi da tambaya ita kuwa gani ta daren jiya da kuma safiyar ranar da a gurin ta yi bacci idan ma abincin naki ne baki so in dinga zuwa ina ci ai shi kenan sai na zauna na mutu kowa ma ya huta komai aliyu komai aliyu yan uwana ma ba so na suke ba da ni mai arziki ne bibiya da za a dinga min ba ɗan kaɗan ba ne abulla dai ta kama bakinta ta yi shiru jiki a sanyaye ta gane yawan zakin nata a ɓace yake sai da dan kansa ya ci gaba da shan shayin da biredi da kwai sannan ta soma magana a natsa cike da rarrashi Allah ya huci zuciyar ga danga kusar yaƙi haba zaki na me ya na fushi dan nayi tambaya abin ai bai kai nan ba kaji ba wanda baya son ka halinka suke cewa sun tsana wannan ma na san dan basu baka damar kun zauna tare bane ita kuwa ya me mata zafi da har za ta tafi gidansu ransa ya dan soso idan ya ce bai yi kewar matarsa ba to wannan ƙarya ne yana sa ramla irin sanda da bai yi wa wata mace ba haushin da ta bashi akan me ba za ta taimaka mashi ba lokacin babu yana sane ki zuwa gun iyayenta tsoro yake kar a ce ya sake ta shi kuma ko sama da ƙasa za ta haɗe bai ga wani ɗan adam ɗin da zai sa ya saki matarsa ba hutu na bata za ta dawo abin da ya ce wa abulla kenan ganin za ta matsa ya miƙe mata sallama ya wuce a ƙofar gida suka yi kicibis da malam mahaifinsa kai zo nan ya ƙarasa ya ɗan rasana yana cin magani. Me ke faruwa ne da kai da iyalinka? Mahaifinta ya kira ni akan yana son ganin ka. Ya ƙara tamke fuska. Ba abin da ya faru, an jima zan je. Malam ya shiru yana dubansa. Yana son yaron, halinsa ya tsana. Girgiza kai da alama shi ma da nasa kuskuren. Ko kusa ya watsar da lamarin Aliyu, baya tashi sam. Ya fi ba da sa ga ƙannansa. Aliyu ka ji tsoron Allah a lamuranka. wannan yarinya amana ce ta Allah a hannunka duk abin da kai mata ka sani sai Allah ya tambaye ka har yaushe ne zaka gyara halayyarka yaushe ne zaka zama abin so da kauna ga kowa a dangi Aliyu ba fa kai muka tsana ba halayyar ka ce ba ma so to malam dan Allah dan bakwa so ai hannunka dai bai riɓe ka yanke kayar a da'a za ku ci gaba da yi mini takaicinsa ya kama malam haka yake ba dai ai magana bai mai da martani ba shikenan a da'a ko za mu ci gaba da yi za kuma mu ɗora akan wadda muke yi. Yanzu dai dan Allah ina roƙonka, dan yanzu ka fi ƙarfin a umarce ka. Ka je ka taho da matarka, ka dawo da ita ɗakinta. Duka duka yaushe aka yi auren. shi kenan za a so mu kirga maka aure? Ya shafi ƙeya. Ko ba komai yau malam ɗin ya faɗi kalamai masu nuni da sassauci da kuma kwantar da hankali a gare shi. Ba kamar yadda ya saba haɗuwa da 'yan uwansa su yi masa ca ba, sai ya tsinci zuciyarsa da yin sanyi kaɗan. Zan je an jima idan na tashi daga kasuwa. murmushi malami ko kai fa Allah ya shirye ka ya maka albarka ya amsa da amin ya miƙe ya tafi ya manta rabon da magana arziki ta shiga tsakaninsa da malam ɗin tana ɗaki ta yaji gum tana tunanin yadda ta yi fashin makaranta a gefe guda kuma aliyu ne a ran tunaninsa da kuma so da ƙaunarsa ne ke daba zuciyarta ta yi kewarsa ba ɗan kaɗan ba dan aliyu wata jarabawa ce daga allah wadda ba za ta iya tsallakewa ba mutan gidan ba laifi sun sakar mata musamman ma abba a ranar misalin biyar na yamma ta ji abba yana faɗin aliyu ya zo gabanta ya faɗi ta koma cikin ɗaki ta zauna a bakin gado can kuma sai ta ga aisha ta shigo tana kallonta a fusge ki zo in ji abba ta miƙe ta zira hijabinta ta fita a falon saukar baƙi suka same shi kallon juna suka yi da aliyu kowannensu da abin da yake saƙa a zuciya ta kawai da idanunta ganin abba na hankalce da su abba ya ba ta dama da ta faɗi duk abin da ya faru kuma nan take Aliyu ya amsa duka laifinsa, ya kuma ba da haƙuri da ɗauka alƙawarin ba zai ƙara dukanta ba. Ya kuma ce muddin ya samu kasuwa ta koma daidai zai mayar mata da zinarinta. Abba ya tambaye ta ko ta yarda da hakan, ga mamakinsa nan take ta yi na'am. Ya jinjina lamarin, sai kuma ya ɗan yi murmushi. Ai shi kenan, Allah ya ƙara kau da fitina, ya kiyaye gaba. Ki je ki shirya ku wuce. Ta miƙe ta koma ciki, ba jimawa ta fito ta duba hajiya da ke zaune a falo. Hajiya Abba ya ce na bi shi, murmushi hajiya ta yi a ranta dama ta san fushin ramla ɗin ƙalilan ne to allah ya kiyaye gaba ta amsa har ta yi gaba hajiya ta yi magana ko kina son jarmiya ne na bayar a miki gobe a kawo kin ga zai taimaka miki saboda karatunki ta rasa kala farin cikin da za ta yi ta hau washi haƙwara ina so hajiya na gode sosai hajiya ta murmusa kawai ta bi ta da kallo a raunane Allah ka zama gatanta ka shaida na yafe wa Ramlatu ta furta a ƙasa ranta. Falon abban ta shiga yana zaune shi ma. Abba zan wuce. Dago kai ya dube ta. Shiru na ‘yan mintuna kafin ya nisa. Shi kenan Ramlatu, Allah ya tsare gaba. Don Allah ki dinga kiyaye harshenki. Miji ya fi gaban wasa. Ya wuce dukkanin wani matsayi da kika sani. Aljanna kina gare shi. Ki yi mishi biyayya. Ki kuma kasance mai haƙuri a rayuwarki. Ramlata addu'a, karatun Ƙur'ani, su ne babban makamin kowane bawa da kike gani. ki riƙe su ba da wasa ba wannan rayuwar ta sauya ku dinga nema kan ku tsari daga sharrin masu shari ta ko'ina musamman matan aure yanzu wata alƙur'ani ma ba ɗaukarsa take ba balle har ta karanta sai ki ga abin kunya mace na cewa rabanta da tilawa har ta mance karatun sai na sallah wata ma sai a sallar ta kakare idan ta idar ta buɗe ta duba inda ya kubce mata shi kenan, sai ta mayar ta aje me yayi zafi me muke nema ne a duniya ramla kake wasa da qur'ani kar kuma ki wasa da ibadarki. Idan na ce ibada, har bin mijinki kin ji ko? Da gyaɗa kai gami da furta to, da gaskiyar abba, ita kam da ya bata alƙur'anin sai dai ta ɗauka ta goge ƙura ta mayar ta aje, amma ba za ta ce ta taɓa buɗewa ta karanta ba. Addu'a ma tana yi, amma ba ta dagewa yadda ya kamata. Na gode abba, zan kula in sha Allah. Abba ba zan gaji da neman gafarar ku ba. Sau nawa zan ce miki na yafe miki ramlatu? To idan baki gasgata ba, yau ki gasgata. wallahi ni Khalid na yafe miki duniya da lahira Allah ya miki albarka ya baki ikon cinye wannan jarabawa sai haƙuri ramlatu ko ya bawa waye ba daidai ba ko ya zai ga sakamakon haka ki yi haƙuri ki ƙara haƙuri a kowace tafiya idan maza suka shiga halin babu babu abin da ba za su iya ba zuciyarsu kan tunzura ne nan da nan komai mace tai sai zuciyarsu ta ayyana musu cewa saboda yanzu ba su da shi ne shi ma ki dinga taya shi da addu'a addu'ar mace ga mijinta babu hijabi kuka take kukan da ta kasa rikewa abba ku sai baki yake ba ta gami da nasiha har sai da ya sa ta dariya haranta ranta ƙauna abansa na ƙara shiga zuciyarta abba mutum ne mai riƙo da fushi sai dai tana mamakin sauyawarsa dama mutum kan sauya har haka shi kuwa abaji yake kamar ya tambaye ta Aliyu ya daina shaye-shaye amma sai ya barwa cikinsa addu'ar da ya ce ta shafe komai a hanya suna tafi cikin ɗan sahu don aliyu bai je da mashin ba kowannensu ya yi shiru babu mai kula ɗan uwansa asali ma kowane guri daban ya zauna shi yana ƙarshen ƙofa ita ma haka tsakiya suka bari fili ba kowa har kuma suka isa gidan ta shige ciki ya tsaya ya sallama ɗan sahun kallon ko ina ta hauyi ya yi kaca-kaca dama ta san hakan za ta faru yana daga cikin mazan da ba su iya ko tattara kaya ba balle a kai kan shara kai tsaye ɗakinta ta faɗa ta shiga ban ɗaki ta ɗauro alaulan magariba ja an soma kiraye-kiraye sai da ta ida da sallah sannan ta faɗa wanka garin ba laifi sanyi ya ɗan soma shigowa kaɗan kaɗan doguwar rigar bacci ta saka ta ɗaura zani a kai yadda ta bar ɗakin haka ta iske shi ta rufe kiɗin ta mayar mazauninsa ta tattara ko'ina tana ƙoƙarin fita falo suka yi karo a bakin ƙofa ɗauke kai ta daga cikin nashi shanyayin idanun masu kashe dukkanin wata gaba ta jikinta zan wuce ta faɗi ganin duk inda ta bi sai ya biya kare ba zato ya rungume ta tsam a jikinsa. Ba ta da kuzarin kwace jikinta, ita kanta hakan tafi bukata. Wasu hawaye ta shiga fitarwa, ya dinga shafa bayanta yana ba ta haƙuri. Ki yi haƙuri, na yi laifi ba zan ƙara ba. Ke ce kin kasa fahimtar cewar babu ce take ci na. Idan biki rufa min asiri ba waye zai rufa min. Dufa kuɗin da nake samu a kanki yake karewa. Bashi na ci wanda ake barazana kai na ƙara kotu. Baby, idan ba ta hanyar duki yake ba, gurin wa zan je? Wa zai rufa min asiri? Hakan da ya faɗi sai ya kashe jikinta. Ta ɗago kai tana kallonsa. Shi ne zaka kwata da ƙarfi? Me yasa baka min bayanin yadda zan fahimta ba? Duka na fa kai sweet Ali. Duka fa. Ina soyayyar da. Bai bata ta ƙara ƙarasa bai haɗe su guri guda. Ƙarshe ma suka koma cikin ɗakin, zance ya sauya. don daga wannan ranar sai komai ya wuce zaman su ya dawo lafiya lau hajiya ta mata aikin jarmiya kaya guda Taimako ɗaya da Allah ya mata, Aliyu ya sa an gyara musu wutan nefa, kuma koyaya da wuya rana ta fito ta faɗi ba a kawo ba. Wannan ya ba ta damar saka miya a firij. Idan ta dawo makaranta sai ta ɗan ɗumama. Wata ran kuwa ba ta amfani da shi, sai dai ta yi tuwo da miya ko kuma jalof. Rayuwar dai sai son barka. Samun Aliyu yana ƙara ja baya, har ta rage damuwar shaye-shayensa. Yanzu ta fi mai da hankali ga tilawa Ƙur'ani da kuma addu'a kamar yadda Abba ya tunasar da ita. sai take jin ta wata daban. Satinta uku bayan sun kammala gwajin aji, ta so mu amai da ciwon kai. Tashin farko da likita ya auna ta ya tabbatar mata tana ɗauke da juna biyu. Wannan karan Aliyu bai wani ɗauki ba. A hanya ma jimamin da rayuwa za ta mishi tsada yake. Ga kuɗin makaranta ki, ga cefanen gida, kuma yanzu ga ciki. Allah zai rufa asiri. Abin da ta iya cewa kenan. Tana jin sadda ya ja tsaki. Ita kuwa tunani ne ma ya ɗarsa a ranta. ko dai sana'a za ta so gwadawa ne tunda akwai kuɗin sadakinta yana nan bata taɓa ba ta ba abba ajiya da kyare karɓa a lokacin don cewa ya babu abin hannun aliyu da zai riƙe to wace sana'a ma za ta yi tunda ba wuta ake samu ba wani ɓangare na zuciya ta yi tunasar da ita ta ƙudurta za ta yi shawara da amra ta ji kuɗinki suna nan ina juya miki ramlatu faɗa min me kike so ki yi da su kalaman abba suka yi mata daɗi a zuciya iyaye ta yarda iyaye ne ba su da buri sai na ci gaban 'ya'yansu. Cike da murna ta sanar da shi dama sana'a da take tunanin yi, don rage wa Aliyu wani nauyin ne. Aban daga bangaren sa ya murmushi, ya ji labarin tana da juna biyu daga bakin hajiya. Hakan na da kyau Ramlato, kar ki zama mai yawan roƙo gurin miji. Hakan na zub da girma kuma yana jawo raini. Sai dai a yanzu wace sana'a kike ganin zaki? Ta ƙara gyara riƙon wayarta. Kai tsaye ta yi amfani da shawarar Amra. ta ce so nake wai da ko kayan ƙamshi ne na girki da kuma yaji in dinga yi ina sawa a 'yan robobi haka kina ganin makwabtanki za su siya ta yi shiru don ta unguwa bata shiga gidan kowa ba a dalilin aliyu ya hana kuma bai ba da fuska ga makotan wani ya shiga gidansa ba so da yawa maman nawal gida mai kallon su ta gwada shigowa bayan fitar ta ya nuna baya son gulma bata ƙara gigin barin wata ta shigo ba su ma kuwa suka share ta kin yi shiru faɗin abba ta sauke ajiyar zuciya. Abba ban taɓa shiga na ba, baya so. Abba daga can ya shiru, sai kuma ya amsa. Kin gara Latu, ki mai da hankali ga karatunki. sha Allahu zan ɗauke masa nauyin biyan kuɗin makarantarki. Sana'a ba zai yi ba ki yi ta, saboda ba kya shiga makwabta, ko ba ki ɗauke sa a ‘yan uwa ba. Don haka ba za su sayi kayan ki ba. Sannan hakan ba rayuwa ba ce. Ko hakan kika gani muna yi da makwabtanmu? Ta girgiza kai, a'a abba, To ki daina, ki nusa da shi haƙƙin makwabtaka da ya rataya a wuyanku. Zan ci gaba da juya miki kuɗin ki. Na buɗe miki akaunt Allah ya masa albarka. So da ƙaunar abanta suka ƙara ratsa ta, kunya sosai ta ji. Ita ta kasa san abin da yake so, Ga shi nan shi yana taya ta son abin da take so, da ganin ta zauna a gidan aurenta. Godiya da addu'a ta shiga jerawa, har sai da abu ya katse kira. Ta jima tana tunanin rashin kyautatawa ta ga iyayenta, a hankali ta shafi cikinta. shi ma zai iya zuwa duniya ya bijire wa umarninki. Ya za ki ji? Da sun kuya da kai ta shiru, ranta duk babu daɗi. Allah ka yafe min, ta furta a fili. Hawaye kan sun zame mata kamar abin ado a fuska. Allah sarki, shi ya sa duk wata soyayya ta duniya bayan ta Allah da ma'aiki, to a bayan ta iyaye take. Allah dai saka mu da alkhairi. Abokan hira, wai ni wannan aure na Ramlatu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 abokiyar hira